Sallama a gare ku baki ɗayanku masu jin mu yanzu haka da fatan kuna cikin ƙoshin lahiya da wannan maraicen Alhamis goma sha bakwai ga watan Maris. Shirin yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25 da 22 da goma sha shida da kuma ta intanet a voa voahausa.com ko ta Facebook a shahin VOA Hausa. A Yamai babban birnin kasar jamhuriyar Nijar kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 200.5 a zangon FM. A sauran sassan kasar ta Nijar kuma za ku iya bin mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya a birnin Kwanni masu gabatar da shirin. Jamila Kabiru Fage. Tare da Halima Jumrau. A kowace Alhamis dama shirin yau da gobe kan mai da hankali ne akan batutuwan kiwon lafiya da kula da lafiyar al'umma. kuma yau mun yi babban bako yanzu haka a wannan zaure muna tare da ministan muhallin najeriya alhaji ibrahim usman jibril wanda muke yi wa barka da zuwa da kuma godiyar karɓar wannan gayyata ta tamu yawa turan kai daɗi muna maka sannu da zuwa yawa ma saurare ku kasance tare da mu nan gaba kaɗan za mu tattauna da shi To kuma tunda muna tare da ministan muhalli tare da shi za mu tattauna akan alakar da ke tsakanin tsaftar muhalli da kiwon lahiya. Illolin rashin tsaftar muhalli a rayuwar ɗan adam da yadda al'umma da hukuma za su haɗa hannu wajen tsaftace muhalli da kuma sarrafa tulin bolar da jama'a ke hitarwa kowace rana. Da ma sauran batutuwan muhalli irin su canjin yanayi, zaizayar ƙasa da gurgusowar hamada da dai sauransu. Za ku ji amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook akan wannan batu na tsaftar muhalli da lahiyar jama'a saboda haka ku kasance da shirin yau da gobe shirin matasa kuma ku shirya tambayoyinku da za ku yi ma ministan muhallin Najeriya Alhaji Ibrahim Usman Jibril wanda gashi nan tare da mu a wannan zauri. Facebook mun yi muku tambayar cewa ta yaya jama'a da gwamnati za su tallafa wa juna don a rage yawan zazzabin cizon sauro da ma sauran cututtukan da ke yaduwa sanadiyar tilin bolar da ke taruwa a cikin unguwanni ga yadda kuka amsa mana wannan tambayar. Yau da gobe, jama'a suna da rawar da za su taka kafin gwamnati ita ma ta ɗauki irin nata mataki. kamata ya jama'a su rungumi aikin gayya don kauce ma cututtukan da ke yaduwa kamar su gyaran magudanan ruwa, gyaran bola da sauransu. Tun kahin mana ta safka lokacin da wannan matsala za ta zama babba. Su kuma gwamnati kamata ya su rinka taimakawa da kayan aiki wa jama'a don a taimaki juna. Sako daga mujahidin Muhammad. Babbar hanyar da jama'a za su tallafa domin kawar da cutar zazzabin cizon sauro da sauran cututtuka su ne, mu yi ƙoƙarin ganin mun tsaftace mu tare da zuba shara inda gwamnati ta tanadar. A ɓangaren gwamnati kuwa ta yi ƙoƙarin ganin ta riƙa kwashe sharar da ake tarawa da kuma samar da magunguna kyauta musamman a ƙananan asibitoci. Wannan zai taimaka wajen yaƙar cutar zazzabin cizon sauro da sauran cututtuka da rashin tsafta ke haifarwa. Sako daga Aminu ɗan Kaduna Amanawa. Yau da gobe Hausawa dai na cewa lahiya uwar jiki babu mai hushi da ke. Horhoɗowa da malaman duba gari domin tsabtace muhalli, samar da gidajen sabro da magungunan kashe ƙwari za su taimaka ainin wajen rage yaɗuwar waɗannan cututtukan masu nasaba da gurɓatar muhalli. Sako daga Kabiru Abubakar Bulan Yaƙi. Yau da gobe, hanyar rage zazzabin cizon sauro shine na ɗaya mu tsabtace muhallinmu. mu rika share toilet namu da kwashe kwata da noma ciyayi da ke cikin gida da amfani da net ko gidan sauro a hausance yayin bacci sako daga sale muhammed sale damare shugaban matasan damare Hakika yau da gobe ta wannan bangaren akwai sakacin al'umma domin ba gwamnati kaɗai ke da hakkin kula da lahiya ba. A'a, su ma kansu sauran mutane suna da nasa hakkin. A yau mahi yawancin mutane ba su damu da irin cututtukan da bola ke iya haifarwa ba ne, kuma ga yawan rashin tsabtace muhallanmu. Sai dai mahita ita ce gwamnati ta ɗauki nauyin ba da magani a asibitoci kyauta tare da ɗaukar dokar ba sani ba sabo ga duk wanda yake watsar da shara barkatai, sannan kuma mu dage damtse wurin yaƙar wannan zazzaɓi na cizon sabro. Sako daga Yahuza Sa'idu BKY Kakihun. Yau da gobe idan dai har ana son a samu sauƙi ga wannan cuta ta zazzabin cizon sauro da ma wasu cututtuka na daban, to fa ya zama tilas ga talakawa su gyara mahallansu da unguwanninsu ta hanyar gudanar da aikin gayya don sharewa da tara bola waje ɗaya. Ita kuwa gwamnati ya zama wajibi gare ta ta aiwatar da wani shiri na samar da motocin kwashe shara ta kuma taimakawa talakawa da gidajen sauro in aka yi haka babu ko shakka za a samu sauƙi ga wannan lamari Allah ya sa da mu da gwamnati haƙarmu ta cimma ruwa amin sako daga Yusuf Fufana Latsa da ke ƙauyen Tawa Nijar. Idan har ana son magance matsalar tarin bola da mahi yawancin unguwanni da garuruwan mu ke fama da su, ya zama wajibi al'ummar unguwanni su tashi tsaye wajen ware lokaci in ma mako mako ko wata wata. wanda babu wani ɗan unguwa da zai hita daga unguwar har sai an tabbatar da an ɗebe dukkan dattin da ya taru a waɗannan unguwanni. Sako daga Isa Ramin Hudu Hadija. Yana da kyau a tsabtace muhallinmu ko nome ciyayin da ke kusa da gida. Kada a zub da shara barkatai, a dinga rage ganyaye da ke gida. 'Yan environmental suna zaga duk inda akwai bola inda bai kamata ba sai a kwashe a kai bayan gari. Da yin haka za mu iya cimma buri a rage yawan sauro ko'ina, saƙo daga Musa Emmanuel. Abin takaici shine ka ga bola a ko'ina, a bakin lungu, a kan titi, ko a tsakiyar titi, a cikin tsakiyar gidaje, a gehen asibitoci ko kuma a gehen makarantu ko a cikin kasuwanni, ko a ɗebo kwata, a tara ta a barta ta bushe, kai sai ka yi zaton ba ɗan adam ne ke giftawa ta wajen ba. Samuwar bola dole ne saboda harkoki na yau da gobe, sai dai yadda ake tahiyar da al'amarinta shine abin tsokaci a yanzu. Wani abin takaici shine yadda ake barin yara suke ta yin wasa kan bola. Wannan zai iya jawo wa yaran su ɗauki cutar da idan ba ta tahi da su ba to kuwa za ta wahalar da iyayensu. Hakanan yadda za ka ga ana ba ma yara su zubar da shara idan an ɗebo ta daga cikin gidaje, su zo su watsar da ita wani lokaci akan hanya. su je kuma ba dole ne su wanke hannuwansu ba su sai ɗan tamatsitsi ko kuma wainar hulawa da ake soyawa a nan kusa da bolar su ci sako daga maryam lawal sokoto gaskiya dole a haɗa ƙarfi da ƙarfe tsakanin gwamnati da talakawa wajen tsaftace muhalli sako daga sani kainuwa Yauwa masu saurare da watan kun shirya tambayoyinku kamar yadda muka gaya muku yanzu haka muna tare da ministan muhallin Najeriya Alhaji Ibrahim Usman Jibril wanda zamu tattauna da shi a nan kai tsaye da kuma tare da ku ku kasance tare da mu kuma ku biyo mu. Shirin yau da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye ta wayar tarho domin ku yi tambayoyinku ko kuma ku ba da ku Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Wato lambar ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. amma kafin a kira sai an sa alamar tarawa wato plus sannan a ƙara ɗaya. To ranka daɗe ministan muhallin Najeriya muna maka sannu da zuwa wannan zaure namu. Barka ka dai Ga tambayoyi na hatsin da shigowa amma mu tambayar mu ta harko hmm. Ka zo Amerika, Washington DC ka zazzagaya ya ka ga muhallin amerika to muhalli na america ba sai mutum ya faɗa ba tsafta ita ke kan gaba kuma ko ina ka zaga akwai kulawa da muhalli da ka ga duk inda akwai wannan bokitai na bola da ake zuwa shara mhm. an karkasa su ta leda daban ta gilashi daban ta wani plastic duk suna nan daban ba kamar yadda muka saba gani a mu masu tasowa ba komai jibge su aure ake wuri guda a nan sun ɗauki harkar muhalli da muhimmanci don lafiya ita ce uwar jiki mm. so kan haka dole ne ka yaba musu mu ma muna fatan mai yi ƙoƙari mu kai ga irin wannan hali da suka kai insha Allah. Mm-hmm. Yau wato ga wata tambaya nan Muhammad ɗan India ya wanda yanzu haka yana bi yana biye da mu a Facebook kuma tambayar shi yace mai girma minista barka da warhaka. Shin akwai wani shiri da kuke yi na dawo da shirin nan na environmental sanitation wanda ba karamin tasiri yayi ba wajen taimakawa a tsaftace muhalli a wancan lokaci? Ba shakka akwai shirye-shirye da dama. Ah, Wataƙila mai tambaya bai sani ba, a ma'aikatar raya muhalli ta tarayya akwai wata hukuma wadda ke kulawa da ma'aikatar duba gari. A wannan ma'aikata ita ce ke kula da duk wani mai ma'aikacin tsafta. Ita ke ba su rajista ta tabbatar da cewa sun zama ƙwararru kafin a bar su su yi wannan harka na aikin kare muhalli to idan mutum ya san yadda muke da musamman a arewa muna da hukuma na dogari wadda suke kananan hukumomi ne a zamanin nana to tafiya sai tafiya muka yi watsi da wannan al'amarin amma a da kowa ya san gari yana da yancin ya shiga gida akwai matan su wadda suke shiga har cikin gida su duba su ga wani irin tsafta ne gidajen nan ke da su to ban sani ba wayewa da muka samu ne kawo <laughs> wannan ci gaba ne ko baya ne ban sani ba amma dai mun saki hanya mm. kuma yanzu muna kokari ne mu dawo da wannan bai fi sati uku ba yanzu da babban minista amina muhammad ta sanya hannu a sabon doka da aka yi na wannan dubu to duk najeriya ina ganin dubu da aka musu rajista a wurinmu ba su fi mutum dubu takwas ba in ka duba ka ga yadda najeriya take da girma kaga wannan ba komai ba ne so abin da muke so shine mu samu haɗin kan gwamnatocin jihohinmu guda 36 da abuja sannan da ƙananan hukumomi da muke da su duk najeriya wurin 774 mu tabbata abin da aka saba yin nan da an dawo da su ƙananan hukumomi su suka fi kusa da jama'a su ya kamata su ɗauki wannan da muhimmanci sannan gwamnatocinsu na jihohi su tallafa musu mu kuma ba su kariya mm. wannan yana ɗaya daga cikin abun da gwamnatin tarayya a ƙarƙashin shugaba buhari ke ƙoƙarin yi ta hanyar ma'aikatar kare muhalli ta tarayya mm-hmm. yawwa da tambayar mu ta farko da muka yi maka ka ga muhalli a nan kuma ka yi bayani ga shi nan komi tsaf kamar ma mutane ba sa ma zub da shara idan muka koma kamar ba ma najeriya kawai ba yawancin kasashenmu amma tun da ministan Najeriya ne magana Najeriya muke in muka duba za mu ga akwai matsalar dagwalan masana'antu ga kuma tarin bola yawancin a ko'ina unguwanni kasuwanni kamar yadda wata mai saurari ta yi bayani yanzu kamar menene shirinku shirin ma'aikatarku na sarrafa irin wannan dagwalan masana'antu da kuma wannan tilin shara tilin bola da ake gani akwai babban shiri da muke son mu yi kuma satin da ta wuce da ni da minista ɗina mun tattaki har zuwa birnin kano abin da ya kai mu mun duba wani masana'anta wadda aka kafa na sarrafa wannan shara musamman irin laudoji dinnan da robobi da mutane ke amfani da su da mutum ya sha ruwa ya jefar da shi da inda ya ga dama babu wani tsari a kasan turawa ba wai ba su tara shara ba ne sun fi mu ma tara shara don kusan komai nasu abinci ne abin sha jefar da shi ake amma suna da tsarin inda ake zuba wa'annan shara kuma da an tara su za a kwashe su nan take ba za ka ma san cewa shara ya taru ba to amma mu ba mu da wannan tsari abin bakin ciki saboda haka kowa ya ci duk abin da yake so ya ci ko ya sha jefar da shi zai yi a wurin ya wuce abinsa to wannan masana'anta da na yi magana a kano haɗin gwiwa ne tsakanin gwamnatin tarayya da kuma ita ma gwamnatin kano don ta sa wata jari a ciki mun duba mun ga wannan wuri yana da kyau kuma muna son a yi ƙoƙari a farfaɗo da ita dama ba riga an buɗa ba to a yi ƙoƙarin buɗe wannan masana'antar domin ya nuna wa jama'a cewa fa wannan shara da ake jefarwa za a iya amfani da shi a samu arziki a jikin shara ɗin nan so banda na kano akwai su a jihohi da dama to muna ganin gwamnati ba za ta iya ɗaukan wannan hidima ita kaɗai ba domin ko ka ce za ka yi ƙarshen ta. lalata su za a yi saboda haka muke son tun daga kan karamar hukuma da gwamnatin jiha da kuma 'yan kasuwa masu zaman kansu su haɗa ƙarfi da ƙarfe su tabbatar da waɗannan irin ƙananan masana'antu an tada su an shiga kwashe yaran nan mutane za su samu aikin da za su yi don ko leda kawai ka ce mutum ya tsaya yana cinta za ka ba shi wani abu in ya tara kamar nauyi kilo kaza zaka aka biya shi kaza to za ka ga mutane sun ɗauke shi da muhimmanci wannan yana ɗaya daga cikin hanyar da muke so mu duba mu tabbatar da mu yi amfani da shi don mu kare muhallinmu. Mm, a tsaftace muhalli kuma a samar da kuɗaɗen shiga ga masu yin wannan aiki mm. kwarai da gaske sai kuma maganar yanzu yi maganar da gwamnati kenan ɗaya daga cikin abin da ya sa ƙasashen nan suka ci gaba na nan da tashi na anan tun shekara biyar ake koya mana ina za mu aje shara ta yaya za mu iya tara bola yanzu haka yaranmu za ka ga sun je makaranta sun zo idan za mu saka kamar roba ruwa a shara su za su hana ka za su ce a ah, ga wajen da za a saka saboda duk ko nawa suka samu suna kaiwa makaranta sai a ba su kamar a ce oh, ranar juma'a za ku iya zuwa da kayan bacci makaranta tun daga ƙananan shekaru ake koya musu muhimmancin wannan tsafta din nan to ta yaya za a iya za mu iya taimakawa mutanen su tashi da wannan don su samu a haɗa ƙarfi da ƙarfi din da gwamnati ba lalle ba sai gwamnati ta ce ita ce za ta yi wannan za ta kare tsafta ta yaya tun yara suna ƙanana a cusa musu wannan ɗabi'a ta tsaftace muhalli a ma su koya ba wannan abu ba sabo bane a wurin mu don tuna muna kanana kamar shekaru hamsin da suka wuce a makarantar mu ta firamare dole ne kowane litinin sai ka zo an duba faratanka an duba riganka ka wanke ka aski da sauransu duk ana cusa yara ne wannan aƙida ta tsafta mm-hmm. amma kamar da na faɗa ɗazu an saki hanya ƙoƙari muke mu dawo da su wannan abu ɗin zai yiwu idan muka haɗa kai kuma tsari da muke so mu tafiyar da shi yanzu a makatan muhalli shine mu haɗa kawunanmu da sauran ministoci da ma'aikatunsu kamar misali in kana son ka samu yara da suke makaranta dole ka haɗa kai na makarantar ilimi na ma'aikatar ilimi to muna magana da wannan ma'aikatar lafiya wadda ita ce ke kulawa da asibitoci da malaman asibiti su ma dole ka sanya su a cikin wannan al'amari domin idan mata da suke zuwa asibitoci wurin awo ana musu lacca ana nuna musu muhimmancin tarbiyyar yara shi ma wani abu ne wanda zai tallafa mana kuma ya taimaka mana kwarai da gaske a tuna idan kaga ana maganan ma'aikatan lafiya to ta ɓaci an samu rashin lafiya mm. mu kuma aiki mu shine mu yi abun da zai hana wato rigakafi wadda ya fi magani mm. idan muna da kyakkyawan muhalli wa'yansu abubuwan da ke zuwa ta hanyar cututtuka ba za su samu ba mm. kwanaki mun shiga wani eh, gangami da ma'aikatan eh, lafiya lokacin da aka samu barkewa wannan cuta ta lasafi ba wanda mun san beraye ne ta jikinsu ake samu to amma gidaje nawa za ka shiga yanzu in ba su da mage a gidan watakila kara kaina suke da su da beraye a ɗakunansu to kaga idan aka san cewa wannan cuta tana zuwa ta hanyar beraye in ka kawar da berayen da ke gidajenmu to ka kai wani matakin raba jama'a da wannan cuta to irin wannan abubuwa shi da muke son mu rinka yi kuma mun riga mun fara mun fara haɗin kai da ma'aikatar ilimi da ma'aikatar babban birnin tarayya a cikin watan da ya wuce mun fita a ah, kamfe da shi minista da ita ajiya amina minista dina mun fita mai wannan zagaye a garuruwa da ke kusa da birnin tarayya kuma za mu ci gaba da haka in allah yadda muna ganin wayannan hanyoyi su za su tallafa wa jama'a su fahimci muhimmancin kare muhallinsu da kansu ba za su jira gwamnati ba kuma gwamnati in ta gani ita ma tana da haƙƙi don na fidda shara daga gidana na zuba su a bola a kofar gida babu mota da ta zo ta kwashe su ka ba komai ba gobe in na tara sharan ya taru ya taru ba ɗebe su ba ba zan damu da zuwa da shi inda ya kamata aje ba kenan don inda na samu zan zubar don ba zan bar shara a kofar na ya taru ya fi sati guda ba to idan an ce bera na da wari <laughs> da daddawa mana a an ce inda dawa na da wari bera mana da sata za mu dawo kan wannan batu na kwashe shara amma ranka ya daɗe ga wani ya kawo ƙara sunan shi baban gida ruga kawo ya ce mai girma minista ina baban gidan ne kin yawwa ya ce mai girma minista wallahi yanzu ana hana mutane hita ne ba tsaftace muhalli ake yi ba babu wani wallahi yanzu ana hana hita ne kawai zuwa karhe goma ba wani sharan da ake yi eto mun san haka kan faru akwai mutane da tunda ba su ɗauki wannan abun da muhimmanci ba gani suke kawai idan suka yi su a gida daga karfe bakwai zuwa goma da cewa goma ya yi kenan su kaɗa motar su ko babur su fita su kama harkansu wannan yana iya faruwa amma idan mutum ya san muhimmancin tsafta da kuma share muhallinsa ya kare su ba zai kwanta a gida don an ce masa kare fita ya yi abin nan kuma ba ma zai jira daga wata sai wata ba mm. so muke mu canja alƙibilan mutane su manta da wannan sharan wata zuwa wata ya kasance kullum za a yi shara ɗin nan da muka yi wannan gangame watanni biyu da suka wuce a garin kuje da ke abuja mun samu shugabannin ƙananan hukumi da suka ce za su rinka yi kowane sati to wannan yana da tasiri idan sun ci gaba da haka ko ina ka ɗauki wannan za a samu matsala kwarai da gaske so batun zama a gida wannan abu ne na ra'ayi ya kamata mutum ya san cewa ba yana wa kansa ne ba yana wa gwamnati ne ba yana wa kansa ne muhallin nan nasa ne idan ta rashin lafiya ta zo shi ne zai samu rashin lafiya kuma ba ma fatan haka gwamnati na da hakki ta kare jama'anta kuma abinda da muke so mu yi kenan in Allah ya yarda. Mm-hmm. Halima Ɗangiwa ta ce na ga wani shiri na GEP wanda akan environment ne ko kuna da masaniya a kan shi na World Bank ne kuma suna neman consultant da CBOs and NGO. Eh to ba ni da masaniya a kan wannan amma za mu bincika mu gani menene inda akwai abin da za mu yi insha Allah za mu yi. Yawwa game da magana kwashe shara za ka ga ranka daɗe an tila tarar sharar a kawo motocin a kwashe amma matsalar kamar ba a ware wani wuri ba inda ya kamata a ce an kai wannan shara nesa da jama'a inda kuma daga nan za a kwasa a je a sarrafa ta eh wannan matsala ne amma inda nake zaune a Abuja na san akwai wani wuri da muke kira fafe wadda akwai masana'antar sarrafa sharan nan abin bakin ciki da muka zaga kwanaki duk na'urorin da ke wurin kusan an yi fatali da su. Iran eh, kai daɗe to Abuja ma kenan wadda cibiya kuma babban birnin ƙasar Najeriya ballantana sauran garuruwa da mm. birane kuma har ce za mu shiga yankunan karkara. To wannan abu kamar da na faɗa tun farko ba hakki ce ta gwamnatin tarayya ita kaɗai ba ita ce uwa uba tana da hakkin ta nemi 'ya'yanta ta gwada musu hanyar da ta dace su kuma wannan 'ya'yan nata da jikokinta wato gwamnatocin jiha su ma su ɗauki wannan abu da muhimmanci ba shi yiwa ka zauna abuja ka kafa wa mutum doka ka ce tilas sai ya yi kaza mutumin da ke rivers ko borno ko sokoto dole ne wadda ke kusa da shi ya kasance yana da tasiri a kansa saboda haka shugabanninmu na ƙananan hukumomin nan suna da muhimmanci kwarai da gaske shin ƙananan hukumomin nawa muke da su yanzu wadda suke da ofishin duba gari kuma tana aiki yadda ya dace ƙananan hukumomi nawa muke da su wadda suke da motocin kwashe sharan nan su raba su daga inda ake zubawa a cikin garuruwa su kai su bola inda za a tara ƙarin yawan jama'a yana da tasiri wurin yawan shara da za a tara idan ba a ɗauki matakin yin kwashe sharan nan kuma a kai su wani wuri ba to fa matsalar nan za ta kasance tare da mu amma abin da muke so mu yi shine ba wai a kwashe sharan kawai ba a'a a kai su inda za a sarrafa su in ledoji ne kowa ya san illar leda ba ta narkewa ba ta dagargajewa saboda haka tana iya tsaya shekara ashirin ko talatin ko mafin haka kuma illa ne a ƙasa musamman wurin manoma to ina ne za a yi da waɗannan ledojin kamar da na faɗa ɗazu akwai masana'antu 'yan ƙanana da aka fara kakkafawa su ne hanyar da muke gani in an shiga sarrafa su idan jama'a suka fahimci cewa za su ɗebi ledojin nan su je su yi amfani da su samu kuɗi na tabbata ƙarshen ta sai kaga ana koko a kan wannan bayan haka shauran abubuwan shara kamar su abinci da suka ci aka rage aka zubar ana yi amfani da su a sarrafa su a samu taki wadda za a kai gona a yi amfani da shi duk wannan abubuwa gwamnati na da hakkin ta nuna wa jama'a masu hali masu kuma ƙwazo su gani su shigo ciki a tallafa musu don su ɗauki wannan abu ɗin ya zama hanya ce ta jarin su ta samun abin da za su ci irin wani tsarin ka hanki tambaya wani ali isa ya ce gaskiya wani abu sai bbc hausa malam ali isa bbc na kokari amma nan voa ne sashen hausa na murya amurka voa hausa kenan wannan yabo na voa ne <laughs> to ci gaba <laughs> gaskiya irin wannan tsarin da ka faɗa ya kamata a ce mutane su fahimta kamar ko gwamnati ma ta fahimta ba za a iya yi ba gwamnati ba za ta iya yi ba ita kaɗai dole sai ta haɗa da kafafen yaɗa labarai domin ko ƙasashen nan sai da ya zamo cewa tun daga katun ɗin ƙananan yara aka fara nuna yadda ake sarrafa ita bola ɗin da shara har ta zama abin samun kuɗi a nan to wani irin tsari kuke ganin cewa za ku yi ku haɗa ƙarfi da ƙarfe da su ma kafafen yada labarai ɗin wajen an ilmantar da al'umma cewa wannan fa ba wai kawai kwasa bola ba ce ba da akwai kuɗi da za a iya yi da zai iya taimakawa manoma kuma zai iya taimaka muku har ma dabbobi saboda idan sun ci leda matasa da matasa da ke zaune ba su da aiki ba shakka wannan daidai ne haka ne kuma muna kuma muku godiya domin wannan abu da muke yanzu shi ma hanya ne guda wadda yake tallafawa jama'a don su san abubuwan da ya kamata su sani. Saboda haka mun gode da haɗin kai da kuke ba mu wurin ya yaɗa wannan al'amari. Abu na biyu shine kamar da na faɗa ɗazu ba za mu tsaya mu ce duk Najeriya za mu kafa masana'antun kwashe sharan nan da sarrafa su ba. Zai yi wa gwamnati wuya. Saboda haka masu zaman kansu, 'yan kasuwa, masu masana'antu suna nan kuma da yawa a najeriya in ka je wurin kasar eh, iko muna samun takardu da dama daga wurin jama'a mu a arewa ne bai fara karfi ba tukun kuma muna son mu kara wayar da kawunan jama'a mu don su shigo wannan harka su fahimci cewa fa wannan harka ce ta kasuwanci kuma idan ka shigo ka manta da ɗoyin da za ka gani a wurin bola ɗin nan da ƙarshe za ka shiga banki ne ka ni kuɗi masu abun nan kuma za ka manta da wannan ɗauyin da ka samu saboda haka muna kira ga jama'a su fito su duba akwai ƙananan masana'antu da dama a ƙasashe da dama wadda suka fara yin wannan abubuwa kamar su china ba lalai sai ka je turai inda komai ke da tsada ba a gida kamar wadda muka gani a kano mashin ɗin a gida aka yi su masu walda ɗin nan so suka yi su suka kafa iyaka an kawo lantarki an sa dan inji wadda za a amfani da shi mm. so abu ne wadda a cikin sauki za a iya sarrafawa daga karshe idan ya bunƙasa to kuma manyan masu kuɗi su na tabbata ba za a bar su ba shigowa za su yi yawa ranka daɗe a gurguje kamar matsalolin da suka addabi muhalli akwai misali kamar motsewar ko kuma karancin hilayen noma akwai motsewar dazuzzuka ga zaizayar hamada ga um, gusowar hamadar duka amma sai muga ga kamar kun yi mai da hankali akan tsiyayar mai kamar um, yadda mai yake gurɓata muhalli da kuma canjin yanayi da sauran abubuwan da sai muga ƙasashen turawa da suka ci gaba su suke mai da hankali a kai muna da abubuwa kamar a najeriya waɗanda suke buƙatar ku mai da hankali a kai ito eh ba haka ɗin ne yake duka ba kamar misali ƙarshen shekara da ta wuce mun zaga najeriya cikin kwana bakwai tun daga iko har zuwa baga a kasar maiduguri kuma ku sani cewa baga dinnan fanan ne ake takwaron yaƙi amma mun zaga mun shiga local government guda bakwai a kasar yobe Me kai mu wurin don mu ga matsalan gurgusowan hamada da rairayin hamada da take ta binne ƙauyuka da wuraren shayarwa na dabbobi so mun sa hankalinmu a ko'ina don duk inda ka je a najeriya akwai matsalar muhalli so ba za a ce a kan mai ne kawai muka ta'allaka ba abin da ya sa ake jin na mai saboda harka ne na manyan masu kuɗi kamfanoni kuma akwai jama'a da dama yan raɗin kare muhalli da suke taɓaɓato a kai amma ba yana nufin cewa su ma sauran ƙasa gefen najeriya an kyale su ba ne mm-hmm. su ma za a ba su dama yadda ya dace kuma in allah yadda za a ci gaba da haka Yau wato muna godiya sosai minista da ka samu dama muka tattauna da kai iyakacin wannan shiri kenan masu saurare ku huta lahiya sai gobe. Amurka na ta kiran ku a yau ba daina ba.